Taron ƙungiyar ta masu kafafen yaɗa labarai ta ƙasa wanda shi ne karo na bakwai ya fara ne da rarraba kyaututtuka tun a ranar farko da ya gudana da aka ba da kyaututtukan ga wasu fitattun mutane da waɗanda suka yi fice a shekarar da ta gabata a yankin na arewa da cikin da aka baiwa waɗannan kyaututtuka sun haɗar da babban daraktan hukumar lura da kafafen yada labarai ta ƙasa NBC Balarabe Shehu Ilela, da hadimin shugaban ƙasa akan kafafen sadarwa na zamani Bashir Ahmad sai Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabi'u da Alhaji Aliko Dangote da Alhaji Mustapha Ado Muhammad Amasko da kakakin da shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta tarayya Alhassan Ado Doguwa sai Alhaji Alhaji Halilu Ahmad Getso sai kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Super Eagle Ahmad Musa da tsohon shugaban gidan talabijin na ƙasa NTA kuma makamar ringin Alhaji Muhammad Ibrahim jim kaɗan bayan miƙa masa kyautar tashi Muhammad Ibrahim ya bayyana kafuwar wannan ƙungiya matsayin wata babbar hanyar ci gaba a yankin na Arewa. Ima a nasa ɓangaren hadimi ga shugaban ƙasa akan kafar sadarwa ta zamani Bashir Ahmad ya ya yi kira ga matasa da su dage su mai da hankali wajen yin amfani da kafafen sadarwa na zamani wajen neman sana'a. rana ta biyu na taron wanda kuma aka yi masa taken gudunmawar kafafen yada labarai wajen dakila sha da ta'ammali da miyagun kwayoyi da yake buɗe taron gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduji ya bayyana cewa akwai buƙatar haɗa hannu domin tabbatar da dakile wannan matsalar wacce ta zama ruwan dare musamman a yankin arewacin ƙasar nan ta kuma zama babbar hanyar aikata miyagun laifuffuka sannan sai ya yaba wa kafafen yaɗa labaran musamman wajen taka rawar gani da suke wajen magance wannan matsalar. A nasa jawabin shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai ta tarayya alhassan ado doguwa ya ce za su ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace a matakin majalisa kuma ina tabbatar muku majalisa za ta duba wannan kira kuma insha Allah za mu yi wa kasar nan abin da zai zama ya taimake ta ta fuskar samar da doka da za ta taimaka wajen yaƙi da shaye-shaye da mayagun kwayoyi. Taron da wanda aka shafe kwanaki biyu ana gudanar da shi ya samu halartar shugabannin kafafen yada labarai daga arewacin ƙasar nan. Daga nan Kano, Sufabulati Ɗayan Gurasa, labaran Standard Boys Television.